الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنفستنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه فلك ابونا وكفت لنا واظهرت امنا وجمال غرفتنا وأحسنتنا وأبعدتنا من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في كثير أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك يا من لا تراه الأمور ولا تخالده الظنون ولا يسبه الواصفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا خشى الدعاية ويعلم مكاكيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأحجار وعدد ولد الأحجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا على ما في ولا جبل إلا على ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا ومن رضاك به وأن تشفينا من كل داء وسقم إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكره ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه وأدفع عنا نار من أشب إلينا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في ذريك الحصين وصلنا بسترك الواكي يا من كفانا كل شيء اكتنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصد أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شديد يا رفيق والرجعنا كل ديك ولا تهملنا ما لا نديك أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرك أربوها يا قوي الأركان يا من لا يا قوي الأركان يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبارك في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفق لطاعتك وارزقنا برهم فكن لنا بخير وجعل واجب أمورنا إلى خير وارزقنا رضاك والجنة وأعذنا من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك muna nan abin da cikin suratul arabi idan abin nan ba kumance ba jiya allah subhanahu wa ta'ala a cikin darasin mu bayan ya kori shedan daga aljanna kuma ya ba annabi adamu wurin zama a cikin aljanna shedan ya shigo mai da wasu kuma bai yi nasara ba sai ya koma ginin matarsa hawa ya zo da wannan wasu ita sai ta karba saboda idan ba ka taɓa zama da miyagu ba to ba ka gane akwai su saboda haka sai ya yi masa rantsuwa ya ce abin da yake faɗa musu gaskiya ne wannan shi ya sa suka ci wannan hicci saboda ya yi mata rantsuwa su ce ba zai yi zaton akwai mutumin da zai yi rantsuwa da Allah bisa ƙarya ba wannan shi ya ta an shi magana ce wa ƙasa mahoma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تبعون kuma ya yi musu rantsuwa shi adam alaihi salamu ga matarsa hawawa ai aka sama lama ma billahi ya yi musu rantsuwa da Allah wato yana karantsewa da Allah yana karantsuwa da Allah hatta kabila min har sun shi magana ce yana ce musu inni lakum malamin annasiyin ni ina cikin masu nasiha gare ku ni zalika a cikin wannan kun san darasin mu na jiya an ce idan mutum na sauraren magana maki yanayi yanayi mata da wannan yana zama abin abinda Allah ya ba mutum na ina ya gushe kuma waje ya gabata to annabi Adam alaihi salatu a shedan ya yi masa rantsuwa kamar abin nan sun gamsu da shiya fadalla fadalla ma abin na da ne wato sai ya shirya su da abin na rudin karya har abin da na kasahu ma an na ke hama ya sauke su daga abin nan daga masaukin da suke shi wato da rudin ne wa kasa mawa ma in ni lafi malamin nan nasu to walan ma za ka Eh, wannan ma za ka shagara lokacin da suka ɗanɗani wannan icci, wato lokacin da suka fi wannan icen da Allah ya ce ka su ci bayan su ɗige shi da lamin a ashe a yasiya sun abin da sun ɗibi wani abu ɗan tsina na icen wadon lama ma sau asuwa sun tsere su ya bayyana idan kana tare da mutum kana so ka ga bayanai babu abin da ke taimaka maka da nasara kamar sabo ne saboda duk lokacin da kai ka girmama Allah sai Allah ya girmama ka duk lokacin da ka yi da ke da ya na da shi to sai ya rage maka girma haka sai ga inda girmama babu shi gaba ɗaya annabi adamu alaihi salatu wassalam suna cikin ni'ima kuma ni'imar nan babu kamar ta domin aljanna ce sannan annabi adamu Allah ya tuwa musu asiri kuma fiha asirin da ba su ganin tsare su ba amma lokacin da sun kai wannan sabo duka ga mantuwa ba dallama ma sau a to ma sai tsere ce su bayyana ai hara sai tsere ce su ya da da kullum min ma kubulu kowanne su sai gaba na ya bayyana gare wa kubula akari da gaban ɗan uwa ne da annabi adamu zai ganin gaban sa wa uba ta ganin gaban ta suna asiri ya yi yawa amma ranar da sun kace wannan ce sai ya diba ya ga gabansa kuma ya ga gaban hawa'u kun gani wato sako yana gusar da ni'ima ko da da tuwa ne illa dai kamar da na ambata muku mutane kashi kashi suke idan Allah ya girmama kayan yan mutunta ta ko sabo dan kaɗan na sashi maka hukunci idan kai ba kowa ba ne to sabo sai babban ya kama ka da shi in ba za haka nan ba bai kama adamu da mantuwa tun da mantuwa ta yi in ba don wannan zai kama shi da mantuwa to abin da ka so ku lura da shi kowannen ku ya dubi kai ne ya dibi irin girman da Allah ya yi mai cikin gidansu ya nemi irin girma ya dibi irin girman ma da Allah ya mai cikin abokai ne to in yana so ka tabbata wa dole ya nisanci sabon Allah dole ya nisanci sabon Allah ku bar ma Allah wajen bikin auratayya ku ku bar sabon Allah wajen da ke haihuwa ku bar sabon Allah wajen abubuwa daban-daban kudin nan ku yi alheri da su shi ya ɗaukata, ku kuma ku yi abin da ya sa kullum kuna ƙaro bidi'a wadda sauke mutum ta kai daga matsayi ne har kun kai wai biki aka yi mutum ya cika shekara goma da haihuwa sai a yi biki a kashe kuɗi wa kuɗi waɗanda inda abubuwan masara an ga so guda ko biyu an karaba masu lakawa sai shekara ta ke wani suna Allah ya sa albarka amma an kashe su gaban ra waɗanda an karama mu waɗanda ma ka ɓaci ɓaci ma suke to ku lura da wannan kowannen ku ya jibi girman da Allah ya bashi da wannan na yasa kuka je malami da ya yi na abin da ba daidai ba ku je ana ɓaci mutane na cewa shi malami na mutane na kaza na kaza amma da ya yi kaza a kan ɓaci ne girman nan nashi yana da yawa don haka abu kaɗan Allah zai kyale shi sai ya mai hukunci ku yi da annabi Adam da mantuwawa da mantuwa na farki wannan jiki Allah ya ce wala kar a gina ya Adam wala kar a gina ila Allah ya ce wala kar a ila adam lalle mai alƙawari zuwa ga adam kai ya ci wannan ya ce a sai ya yi mantuwa ya ci walan na zai da wa'azuma ba mu samu wuya ga shi ba kun ji allah da kai da ya ce annabi adam ya yi mantuwa amma sai da ya sai da alƙalla shekara ta ɗari uku yana kusa shekara ta ɗari uku yana kusa kamar wanda wani mai littafi ya rubuta da salihin shekara sai ɗari uku yana kuka sai ko zaune bai ba kuka ɗaya ne saboda an yi sai da aljanna ko mantuwa ta yi to kafa ɗauka annabi adam dai? ba annabi adam dai ba duk mutumin da Allah ya ɗauka gwargwadon girman da ya baka gwargwadon yadda yake kula da kai gwargwadon yadda yake kula da kai saboda haka kowannen ku ya irin ɗaukaka da mutuncin da Allah ya yi mai to ya rika Allah da kyau don rangwamen da Allah ya kawo wani wanda bai kai kamar shi ba kila shi ba zai mai kamata ba Allah ya muke mu abin nan ya kare ba dallama ma to a to ma sai al'amura su ta bayyana ga harar sai ka bayyana ai da harar da kullum min ma kubulu kowane gaba ne ya bayyana gare wa kubulu akhari da gaban dan uwa abin nan wancan gudan dan uwa ne wa duburu da kuma dubarsa wa sumiya kullum min ma sawa kowanne daga gaba da baya ana ce musu sau'a shafa mu inki so yasu sahibu don buɗewar ɗaya daga cikin waɗanda yana ta mai shi ne zuwa wani mutum yake ko ɗan ƙwaya na gaba na ya bayyana mutane na gani zai ci kunya ko baya ne zai ci kunya saboda haka aka ce musu abin na sau'a wadda bai kaya ta ce annabi adamu da cikin aljanna aljanna wadda take idan kana son wani abu kasuwa ne kaka zuwa kasuwar hotuna ka ɗauko hoton da kaka so na kaya ka kawo ka buɗe a ban duba tare da leburori guda dubu goma su ɗaukan maka kaya wanda duk kaka so su zai gida a yi sassawa annabi adamu da a cikin wata aljanna shi nan saboda wannan sabo duka da manzuwa wanda zai kaya haka bani suka shiga suna ɗebowa aka zayar da ne alayhi suka shiga suna dan farawa ga su min war janna daga ganyen itacen aljanna sutura kowace ta gudu ta bar su duk wani asiri ya gudu ya bar su annabi adamu ya sheka ya yi gabas in ya ce ke ci yana san da aiki sai ya ce ya juya dama ya koma ya juya hauni sai ya cire ya bambara da gudu kamar ya kafo ya taba shi wa haka suna neman ganyen itace su sa kuma kun ga da mantuwa na son ka ci cikin gaba da gangan bakin ji qur'ani liyar tasir abi don su rini cikin su da suna cikin wannan adamu ya gaji ya yi gudu ya gaji abin da bai taɓa yi ba wana da kuma rabu ma sai Allah ubangijin su ya kira su wa ya ce adamu alam an hakuma an ce kuma shajarati ashe ba hane ku ke kan ku ci wannan ice ba wa kullakuma adamu ashe ban gaya muku inna shaitana a aduwwun mubin lalle shaitan mai bayanan na tsayayya ne gare ku bayyana adawa ashe ban gaya muku ba me yasa kun sai me da a ga magana da ya faɗa muku to ga halin da kuka wada shi saboda ka a lura da makiyewa a lura da maki duk addini addini musulunci duk guda mutanen da ciki duk na amma a lura da makiyewa ka amince da shi a lura da shi ma yana nan kwalituwar zai yi cuta da ya ga wani cuta da ya ga gida ɗan siyasa faci gudana a lura da makiyi kisuwa akwai su a lura da makiyi kuma a sanya da za a yi zama da shi a ba shi abu in ana iya ba shi amma dai a san wanda za a ɗauki magana sai a kuma sai inda za a rika shi haka nan kuma sauran jama'a a lura da makiyi da kyawu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu daga sharrin makiyar wal istifamu lit takriri alam an hakuma wato tambaya ce ta tabbatarwa ai kadi abin nan qultu lakum ma zalika na faɗa muku wannan qala rabbana rabbana lokacin da al'amari ya yi haka ga annabi adam sai annabi adam ya ɗauke dutse wato sai suka wasanci allah da shi da mata ne suna ta addu'a duk wanda matsala ta same shi mai ta istighfari ka dawo ga allah kai ka kayi laifi kakka ɗauka allah ya yi maka zalunci wala ya zalama a hada. allah ubangijinka bai zalunta kowa allah bai zalunci kuma ba ya son zalunci ya ce shi ya haramta zalunci ga kai ne kuma kafai zalunci saboda haka duk ka ga matsala ta same ka to laifi na har da rashin lahiya da ka gani mai yawa ne laifi na da kai ma Allah in ba wani mukami ya ka son ya baka an yi ta jiran kai ibada da za ta kai ga gare shi an kaka da sai a jarabe ka da wata masiba ko rashin lahiya ko talauci ko wani abu mai kama da shi a amma in ba haka nan ba duk abin da kaga ya same ka wanda ba ka so to lai ka magani ne buta kwarai ka dauki buta kwarai ka mai da gaban ka gabas ka yi tayi babu iyaka a abin nan kallon hotuna ka dauki waya kana lace lace an wuce wannan lokaci ka mai sai baya ka yi titin zuwa ka ka yi ta zalla kana ta istighfari ga Allah to annabi Adamu ya gane kan kala rabbana da shi da mata sai sai suka ta cewa rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kawunan wa anna abdul amma aikata zalunci da anfusana ga kawunan bi ma'asiyatina saboda mun saba wa khilafa amurka mun saba mun saba mun yi sabo sabanin ya Allah ka gafarta mana wa in lam tagfir idan baka idan mana rahama ba na min al na lalle za mu ga cikin masu hasara wannan istighfarin annabi adamu kenan wannan istighfari shi na yayi can wata sura da Allah ma ya ambata yanzu sai Allah ya ce su mashtaba rabbu ثم اجتباه ربه فتاب عليه ثم اجتباه ربه يا أيها الناس أدعوا الله يستاكي karo na biyu. wancan zaɓi na farko kun ji haka sai to yanzu an sake zaɓi ne karo na biyu an dawo mai da mukami ne alaihi salatu wassalam su mashaba wa rabbuhu fa taba alai sannan ubangiji ne ya anshi tuba dai kuma ya abin ne ya sake zaɓi ne kuma ya anshi tuba dai to bayan ya anshi tuba dai sai ne qala habibu qala habibu ba'dakum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى قال هبطوا sai Allah ya ce to Adamu da kai da Hawa duk ku sauko daga aljanna a kun ta samu matsala a ba ce kakka faɗa wa mutane ba amma dai in dai wanda a kaka iya magani na ka wasance Allah ka yi ta tuba gare shi ka yi ta tuba gare shi to bayan ka ɗauki lokaci kana yi babu laifi ka yi magana da wani sai Allah ya kawo maka gudunmawa amma dai ka fara da Allah subhanahu wata allah. in matsalar ta samu mutum in dai ya fara da Allah kowace matsala ta sai ya ga ƙarshen ta da izinin Allah sai ya gama ita da ita to annabi Adamu Allah ya anshi duwa sai kala habibu ya Adamu hawa da adamu da hawa duka sauko bima istamala ta ma alaihi da abin da kuka kunsu gare shi min zuriyatu kuma na zuriyar abidu ila da ku sauko zuwa kafa gidan kiyayya gidan fada gidan jidali gidan minahici gidan karya gidan tsago da ku cikin ta ba a dukkan sashi ku ba da zuriya ne ba da aduwa ɗaya a zuriya ku sashen su da sashi za su yi ta adawa da shi min zulmi ba min ba a na zaluncin sashen su ga kun ga ita duniya haka mun take kuma da kun ga adawa ga ta nan ana ta yi a almajiri da malami mai kuɗi da yara ne yan siyasa da jama'a ko ina adawa ta ga ta nan ana ta yi wannan duniya ce gida adawa ke na ita duniya to ku sauko adamu da kai da duniya ka ku sauko cikin wannan gida wala kuma bil ta mustaqarrun suna da matabbata a cikin sa ai makanu istikrar wurin tabbata wa mata'un ilahi suna da wurin jin daɗi zuwa wani ɗan lokaci kan kai abin nan san bibi a ajaluku ku zanna cikin a lokacin da ajullan ku za ta ƙare wa huwa al ne da mutuwa wannan gida kun ji inda an ka dawo da annabi adamu bayan kuka mai tsawo da saboda ake sauko daga aljanna kuma jama'a kun ji mantuwa yi. jama'a ni kuka zato mu da kai da gargar sai ji na kuka ji najeriya laihin mana ta kawo yo wani waya kuɗi da kun kaji a ba laihin kowa na ba laihin kowa na ba laihin duka mutane na babu wani mutum wanda zai ce ni ba ni da laifi cikin waya kuɗi da da kaya da kashe-kashen babu wani wanda zai ce bai da laifi tun da allah sabo ka kaya ya kawo ai in ba ka da laifi yana tsira da kai ko ni rigimar da aka yi inda ka wado ko tsakiyar ta kake sai ka rai sai an shek in ba su da kai amma duk ka ga ya kama ka ya ce a wala ya zalimu rabbuka hada, Allah ubangiji ka bai galunta kowa laihin ka na da kai Allah ya za'a ya saka maka da shi saboda haka a yi kokari jama'a a yi ta gyara maimakon ka tsaya kai bacin mutane baci na minti biyar sai su da hannun layi na minti biyar kana samun ɗari uku lada dubu uku ke dan dan kake da kaka sabon da kakashin su ga ni na da dubu ba za ka yi su amma ka na babu su ya ya an ce ka yi tanzi da ka ce ah, ka kawo nan nan in ka gama yi ka je ka ɗauko mage kana da ya ce ai wa ne zama ustaz ko gudu joy ustaz ana teme sheri don dai ya bai don dai ya bai to ku yi abin da ka umarnin ku ba abin da bai umarnin Allah ya tilke mu ta lafiya ta hayo lafiya ta hayo Adamu ku yi hankuri aljannan nan da kuma gani gidan gado ta ba ku komawa ce sai yi wani lokaci. Kalabi ya ta hayo mai cikin ƙasan nan za ku ra'ayi, wa biya ta mutu cikin ƙasan nan za ku mutu. wa min ha tukhrajuna cikin kasar nan nan za a haita da su bil ba'thi da tashin kiyama tukhrajuna bil binayi takharuju bil binayi lil fa'il wa lil wal wal maf'ul tukhr abun tukhrajuna to kun ga yadda wannan kissa ta annabi adam kun ga saboda mantuwa to a rika kulawa duk abin da aka yi jama'a a rika kulawa idan ka manci ka shiga wani aikin da ka ganin ba daidai na da ka tuna da sauri ka bari da ka tuna ta sauri ka bari ya nemi ka gobe idan ba da gidan ka ba domin kai ba annabi adamu ka ba amma in ka ci gaba da yi ka gani ne karamin laifi ka gani ne karamin laifi bibi girman wanda ka saba Allah ya kare sun ma akaba likita ce ya minna آه، ثم أقبل القصة بما يأتي يهي تأكيدي بالقصة دا أبن ذيك وقال يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري لباسا ya bani adama ya ku iya adamu kada an zanna alaikun libasa hakika mun saukar da sutura gare ku ay khalaqana mu halatta muku sutura wa anzalna lakum bi tadbiratin samawiyya mun saukan muku da tsare tsare na sama wa asbabin nazilatin min hada da lalle wa'anda suka sauko daga sama wajen yi wa hakin da za ku yi sutura kalmadare da kudin kun ga kamar kaɗa da ruwan sama da ke saukowa daga sama take tsirowa wal kattan ne sau a abin nan shi ma nau'in abin nan yadi na da aka sutura da shi wa sufi sufi gashin dabbobi shi ma nau'in yadi ne shi ma wanda aka sutura da shi wa gaira da ta mun saukan muku libasan tushabihu libasa abawaykum wanda ta yi kama da tuwarin babanninku da janna cikin aljanna wato ya yi kama saboda duk abin da ka gani duniya ba asali ne ba na aljanna ba ne duk abin da ka jiya ana wadi cikin aljanna to wanda kuka gani duniya ba shi na ba aljanna can wannan duk misali na kawai aka yi na aljanna shi halitta ce ta abada Hadda da tuwayen gada kun ka ji ba a wanki in ya ce da leburori guda dubu goma sun ɗauko mai kaya ba a wanki aka yi ba ba a wanki sawa dai aka yi da sun ƙare kuma sai a koma a dokowarsu wayan nan kaka aka yi da su allah shi ya san wanda ya kai da su ba wanki aka yi ba saboda haka an saukan muku tuwayi wa'anda sun yi kama ba suna ba na uwayenku amma dai sun yi kama da su sun yi kama da su Yawari sau'atikum wanda zuriye muku tsarecin yassuru fi duniya sau'atikum yana rai tsarecin kunan duniya warishan da kayan kawa wa huwa ma yi ta jammalu bihi min asiyabi tuwahin da ake yin kawa da su kun san tuwahi kashi kashi suke akwai nasawa akwai na kawa to mun saukan muku nasawa mun saukan muku na kawa kuma wale ba su ta kawa da kuma sutura ta tsoron Allah al'amal salih aiki na kwarai wato babbar sutura aiki na kwarai a yi ƙoƙari a rika fatantawa, a yi kokari a rika kwatantawa gwargwadon iko mutum don mutum na amma allah ya san niyyar kowa kuma ya san mana kowa a kwatanta ayyuka masu kyau al'amal salih wa sulhul hasan da kyakkyawan Allah sifa ƙi kun mina azabi wanda zai kare ku daga azaba zalika khairun yin ɗabi'a mai kyau khairu min ittiba'i shaytan ayi ɗabi'a mai kyau da amalin salih wato yayi alheri min ittiba'i shaytan bisa ga bin shaytan allazi ya kashi ko an aurati ko wanda shi shaytan yana kuran yayi muku al'aura yana tona muku asiri kun ga wanda yawa baba adam ya saboda ya yi mantuwa ya yi da'a ga abin da shaitan ya umarce shi kun ga ashe shi shaitan tona muku a fili ya kai faru ya shi ya kai ba abin da ya kamata ku gane kun ga ko 'yan siyasa daga shiga ɗakin zaɓe a daddan na, daga shi sai yara ne a cika sai kwana biyu ka gane hito da hoto wani hoto shi ɗan naka ɗauko shi ba suna ba ba su ko sa'an daukai ba wani hoto shi ɗan naka shiga suna na a Ki kila waya ce ba irin tasu ta ba ko su ne cikin duhu in ya haskaka suna gani to ku yi hasara da shi ko yana kuke yana nan biye da ku abin da ya sa kuma shi kai haka nan zai bata muku rai saboda shi shedan kamar wanda wani hadisi ya ambata a duniya babu abin da ka bata mai rai kamar ya ga musulmi cikin horin rai wannan yana bata mashi shedan rai ya ga musulmi cikin horin rai saboda haka shi yasa yake tabin wanda zai bi zai ya bata muku rai saboda haka ku yi kokari ku kauce ma hanya gwargwadon wanda kuka iyawa zalika khairun iya haka ne ya dar alheri ne, min attiba'i shaytan bisa gabe shaytan alladhi yakshifu an ko wanda ke yawa daga firecin aw libasu takawa ko kuma zalika khairun libasu ya yayi alheri alladhi yuwafiqu a sharia wanda yayi kama da shari'a wato sutura wanda ta yi kama da tawahin da shari'a ta ci wanda babu takama a ciki zalika khairun min tawbi alkhayala wato sutura ta shari'a ta dara alheri bisa ga sutura wanda aka sawa ta takama alladhi yakshifu an kibai wanda shi sutura na kwarai yana kuraye girman kai wasu ya tsawiya yana kuraye mummunan da aka boye cikin zuciya zalikar bayan wannan bayani da Allah ya ambata a nan min qissati khuruj adam min aljanna na qissa hituwa annabi adam daga aljanna wa naz'il libas anhu da cire mai tawayi wa an zawjati da cirewa mata mata ta tawayi lirtika bi ma amani ya don sun aikata abin da an kane su gare shi wa bayani da kuma bayanin annal amala shabihu tauba lalle aiki na kwarai yayi kama da sutura fi tattara auratu sahibi da duniya da suturta al'auran mai aikin nan duniya in ka wada kasta in kasta ta wayi na kwarai suna rihe maka al'aura asirin ka ya ruhu to haka nan in ka yi aiki na kwarai yana tuha maka asiri ko da miyagu sun biyo ka ba za su cin maka ba sai su yi ta abin da za su soki ka da shi sai su rasa sai su koma jihi su ta kare suna faɗin abin da kowa ya san karya ta su kai zalika min ayatillah wannan yana cikin ayoyin Allah da la'il qudrati wato da dalilan qudrati la'allahum yadhakkaru don mutane su azantu wa yu'minuna su imani bi al-iltifatu an kada la'allahum yadhakkarun wa makon la'allakum tadhakkarun thumma dhakara ta'kiman akhar sannan ya ambaci wani ta'kidi likin sati adam ga kisa annabi adam ga hadiran libani don tsoratarwa ga ɗayan adam wa qala ya adam

cewa ya bani adama ya buɗe na adamu wato har yanzu ya ana magana ga shi adamu da iyali ne wato jama'a ne la yabta nan na kuma shaidanu ko ko bari shaidan ya ne ku kun ga shaidan ya kware ga karkatar da mutane kun ga wanda yawa ba ba adamu annabi adamu ba annabi kuma Allah ya halitta shi kadai kuma ya zauna da shi ya zama halifa ce a cikin ƙasa duk da haka shedan ya kama da dubara ce ya kai gare shi to sharrin shedan yawa gare shi sharrin shedan yawa gare shi saboda haka kullum a yi ta ibada ana kwatantawa kuma ana addu'a ana roƙon tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shine kawai abinda da an magani saboda kakku bari layar nan na kuma shaidan kakku bari shi ne ya hitine ku wato ya batar da kuwa ai la tattabi wa kakku bi shi fa amina fa tabku fa tubtan sai a hitine ku wa yukhriju kul min ni'mati rabbikum yabitar da ku daga ni'ima Allah ubangiji kama a akhraja amawaykum bi fitnatihi kama wanda ya fi da babanninku annabi adamu da hawa'u da saboda hitina su ya ishe su min aljanna cikin aljanna yanzu wa anhuma yana cirewa gare su halu ayi abin nan wa wannazu akhadhu shay'i bi quwwati ya an ce kwaci yana kwacewa cutar ba abu da karyi wa sur'atin da sauri wato shedan ya rasa wani zai ya kai ga annabi adam amma radda annabi adam ya yi sako bisa ga mantuwa shedan da kai ne ka zuwa yana jan riga annabi adam yana yaso ya mai da adam yanzu wa an humari ba sau yana jawowa da kai na yau shi ya isa gare su tuna sai sabo saboda haka ya jama'a a mai da al'amari ga Allah abubuwan nan na shagala a rage su yawan kiɗe-kiɗen nan da sauraren su ku rage su abubuwan shagala ku rage su ku yawaita ibada kakku ba ku dama shi ɗan, kakku ba shi dama Allah ya kare mu yanzu shetan da kai ne ga shi ne yanzu wa hannu mali ba tsawo yana cire ma annabi adamu da hawa'u su wato amin na li yuriya goma ce ma don ya gwada musu tsare Da dama da ibada ce da da'ar Allah sun kabuwa ya tun da zuri shi abba da ya saba ma Allah Allah ya ce ya sauko ya ba aljanna aka dauki gidan aka ba annabi Adam to sai annabi adam shi ma sai ya yi duk da ko ta gamantuwa ne inna shi dan ya rakon huwa wa kabilan da shi da jama'a ta yau suna ganin ai junudu suna ganin ku da shi da rundunoni ne war kabila ya an ce al kabila ana ne al jama'a talatatu fasa'idin ko mutum uku ko wani suka wuce min kaumin shakka daga mutane daban-daban min haisu la tarawna la tarawna su suna ganin ku inda ku ba ku ganin su lila da hada alisamin saboda jikin suna da taushi hawa adamin alwanin ko ba su da launi wanda kuka iya gani In na an na shayani na mu man sanya shaidanan mutane man sai shedanan aljannu man sanya su wato su zama abin na auliya ai a awanan wa na lillazina la nuna billah ga wa'annan da ba su imani da Allah wa haka ne idan mutum bai imani da Allah za ka ga mutane ne da wa'anda aka da shi za ka iske su shi ɗan to alama ce take nuna in na ji shayadi na? auliya mu shi sanya ne su zan masoya lillabi na lawan da nuna ga wanda ba su da imani masu imani mutanen kirki suka so mara imani miyagun mutane suka so kowa na neman mutane irin nashi ku yi ma'amala da mutanen kwarai don a gane na kwarai kuke ku nisanci ma'amala da mutanen da ba na kwarai ba don a gane miyagun kuke Allah ya taimake mu ya kare mu wa idza fa'alu fahishatan wa idza fa'alu shannun nan da Allah ya sanya audu ya alin da zina dawa min wai za ba a duba ya shaitan in sun ka aikata aiki wanda ba ya da kyawu ka shirki kamar shirka wa abin da bayan sun aikata shirka suna abin nan bisa ga shirka wadda wabuwan bilbaiti oriyana a orata da dawabin da suka ga dakin ka'aba tsirara kun san lokacin nan mushrikai in sun zo ga rakin ka'aba sai mutum ya tsere tuwayen sai ya aji ya tsere kan buwa ya tsere wando sai ya sa hannu a ne guda biyar ya rike abin arziki ne sai ya kama rawani ga rakin ka'aba ita ma mace ta zo haka nan ta kai haka ce dan ko kai sun ka ce wanda tuwayen da kun ka gani mun yi samun Allah da shi don haka ba mu da wabin ɗakin Allah da shi kun gani sun san girman ɗakin suna mutunta shi amma saboda kafirci ba su gane to ai tawayi ba shi ya yi ba su masu tawayi su sun kai sako amma ga tawayin can wanda bai sako ba an aji ga mai sabon na dawaki kun ga kafirci kenan da rashin ilimi saboda haka suna cewa ƙa'ili ne suna cewa la na dubu fi siyabin a sai na Allah ya ba mu dawa bi cikin tuwayen da muka saba ma Allah wannan ruwa na sai an hane su aka ce tokar su sake da wani kirara ai abin nan kullu a au kullu zandin ko kuma kowane zunubi suka aikata min ma ya kare ku wanda ya saba ma addini a raka na gaskiya idan ruwa an ya an hane su an ce su bari kalu wajen na alaiha aba a da sai su ce wannan aiki da kun kaga muna yi babanninmu mun ka iske suna yi kun gani kuma duk jahilci na babanka ya yi abin da ya kai ya wuce mutane na ganin ka mutumin kirki suna ganin ka dan mutumin kirki ɗin saboda jahilci wai ya zo ya yi sabo an yi magana ya ce ai shi uba ne kai ai tun kuka yi uba ne na kwarai na ai mugu na to ji wannan in ban da jahilci na kai wannan saboda haka duk abin da ba na ƙwarai ba ka take gidan ku kaga ana yi to ma gidan ku a in wani ya faɗi ana ce a kai yana amma kai da a gidan in ka ce mai abu kai ka ba da shi da ana yarda saboda haka duk abin da kake yi gidan ku suna aikata aiki mara kyau to amma duk saboda jahilci wai za ba aluba yi shekan in suka aikata ayyukan alfasha alu wajen na aliya a ba a na sassi mun samu babannin mu suna aikata wannan alfasha wakata dai na biyan sai mun kai koyi da su wallahu amara na biya Allah ya umarni mu ta don shi ya ce a yi koyi da uwaye aya da kuma ai hujjatuhum wato ai ɗetattu sun yi hujja da amrai da al'amari guda biyu na farko ta kalidar abai sun ka ce uwayensu suka bi na biyu wal iftirawa alallahi na uku sun kai ma Allah ƙarya sun ka ce shi ya ce yi. wallahun ka gaya musu ba gaskiya ba ne inna Allah la ya'muru bil fahsha lalle Allah ba ya umarni da alfasha duk aikin da ba na kware ba kwace Allah ya ce a yi shi ya yi ma Allah karya Allah bai umarni a aikin da ba na kware ba a ta kuro na alallahi ma la ta alamun kuna faɗa abin da ba ku sani ba ku yi jingina ma Allah ku ce inna hu qala hu shi ya faɗi shi istimhamu insani kar ku sake yin haka saboda haka duk abin da baka sani ba kakka ce Allah ya ce duk abin da ka sani da ya bakin inda ka sani

واتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويعدلون عنهم مهتدون وبعد أن أنكر عليهم عليهم الاقتداء بالآبائهم bayan ya hane su ga koyin da suka yi da uwayensu alabadila ga aikin da bai da kyau wal ibtira'i ala Allah kuma ya hane su su bayyana Allah ƙarya su bayyana abin da bai da kyau su ce Allah yake a yi to bayan ya hane su daga wayannan abubuwa da ahun ila haƙƙi sai ya kira su da gaskiya wa da kullahum ka gaya musu amara rabi bil qisti Allah ubangiji na yayi umarni ayi adalci wato ayi gaskiya duk abin da za a yi ayi wa da yake wa mu kuma ku da muskokin kuma duba alama ana abin nan yi abin nan amara rabbi ubangiji na yayi umarni wa ya yace a kashe duwa a kimo wa ku ya adalci kuma ku sai da huskokin ku inda kulli masjidin wajen kowane masallaci ai akal su da musu juda ba masallaci a nan wurin da ake yin sujuda ku tsarkake abin na huskokin ku ku sujuda saboda Allah shi kadai sannan wa da'uhu kuma ku yi addu'a ga Allah cikin sallah din nan ko bayan kun kare sallah ku yi addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa da'u ku yi addu'a gare shi mukhlisina lahu din kuna ikhlasin addu'a gare shi wato addini mun gani yace ma addu'a a addini kamar wanda yace abin nan innal ladina yastakbiruna an ibadati wayanda kai girman kai ga ibada ta yace masu girman kai ga addu'a zai shiga da su jahannama to wada uwa mukhlisin lahu din kama bada akum kama wada ya fara halittar ku ai khalaqakum wa lam takunu shay'an ya halicce ku da ba ku zama wani abu babu ولم يكن هناك ارتباط بآبائهم بآبائهم ولا أبنائهم babu wata alaka da kulluwa tsakanin uwaye da ta da ya halicce. kowa haka ya halitta shi kadai to haka nan ta wudu na za ku sake dawowa ayyuri da kuma. ahaya an zai dawo da ku da rayuwarku yau mai kiyama ranar kiyama saboda haka kowa ya san da sani ranar kiyama Allah zai tafi shi shi kadai kuma ya yi bayanin ayyukan da yake aikatawa saboda haka a bi shari'a a nemi abinci ta hanyar shari'a ba za a rasa wanda ya ba kayayyaki abinci ya yabba ra'auna mulki ba zai hana ma musulmi abinci da abin sha ba zai hana ma saboda ka kwatanta Allah ya kare fariqan minkum hada wasu jama'a cikin ku sun shiri wa fariqan haka alaihi madalala amma wasu jama'a daga cikin ku halaka ta tabbata gare su mista Allah ya ce halaka ta tabbata gare su yace innahu mustaqalu shayadina awliya su sun kishi dan dai waliyai kamar wanda za ku ga A mutane in an ji wani babban boka ya zo ga gari sai a ce ga wani waliyu ne ya zo kuma an san boka wani shaidani a sai a ce wai ga abin nan nan ga waliyi na ya zo wa'in nan da ka rikon shaidannu waliyai min wa'in wayanda ba Allah ba suna ake magana ɗan wuta ai gairi wani Allah bai ragabi da yake da abin a bayi wai da cewa koyi na suka yi da uwaye ya zabuna annahu mawduduna suna da tun wannan abin da suka shirya ce su shirya yuna alhali ba shirya ba ce Allah ka kare mana aqida mu ka kare mana imani ya bani adam ya bani adam ya bani adama ya ku ya adamu kun gare ana ta magana ga ya adamu don ana tsoratar da su daga abin da ya faru ga baba adamu Allah ya jarrabe shi to shine ake ta tunatar da ɗiyanai ko Allah zai sa su masu kula don makiyin yana kuma bai mutu ba yana nan wata rana cikin karatun nan namu annabi ya ya fito daga gida masallacin baitin makadis yana kawowa sai ya gashe ɗan ya shiga ya hito ya shiga ya hito ya kullo wani zari haka mai tsawo da kullum baki da na ja da na ɗayan haki da hori da kowane iri haka sai annabi ya ce allah ya la'ane ka ni kawo ka nan kuma to bayan sun daɗe suna magana sannan abin na sai ya tambayi wannan kwalle-kwalle na nuna ya ce harauta ne kai da su ne ka kama ku da suna kayayyakin da ka gani kowa da abin da ya kaso abin da ya kaso da shi ne ka kama shi ya ce mi akwai abin da za a kama ni da shi ya ce babu sai dai in ka ci abinci ka koshi sosai ka ci ka ci ka sosai nusimin ka muna dan samun wani abu gare ka dan in kana iya raka a goma in ka ci abinci ka koshi to in ka yi biyar ta yi kokari kun ga ya ka rage tsayi sai annabi ya yake mace dan na yi alkawarini a haddullah na yi alkawari da Allah ba zan sake fita ciki na ba sai shi ne ya kyale sai da ya kara da ya dawo ya ce ni ma in ni a haddullah na yi alkawari da Allah ba zan sake wa musulmi na fiya ya ga wai nasiha ta yi mai da ya faɗa mai abinda ana iya samun ɗaya da shi da ya ce bai saki sai ya abin nan to haka nan yake yana ta wata ɗaya adam saboda haka Allah ya ce ya bani adam ku zu zinata kun ku riƙa kawo ai ma ya sura aura ta kun abin da zai rihe al'aura wato ku riƙi kawo ku da kyau inda kulle masjidin wato kawa a nan ta shahi abin na tsarkake kai daga girman kai da tsarkake kai daga abin na azanta da hadasi lokacin sallah saboda haka ku zuzi na kafin ku riki kawakku inda kulle majalin wajen kowane wurin sallah ai inda kulle salatin wajen kowace sallah wata wari da wajen kowane dawari wa ku ci abin da kuke so wa shirbu ma shi ku sha abin da kuke so wala tusrifu amma kar ku yi fanna bi tahrimil halali wato abin da fanna mutum ya halitta abin da Allah mutum ya haramta abinda Allah ya halitta shine abin da ta Harimin halal ku haramta abinda Allah ya halitta kafku ya haka in dai Allah ya halitta to ko da kowane iri kake kakka haramta sai dai ka ba da shawara kakka haramta abinda duk Allah ya halitta amma babu da yi ka ba da shawara kamar abin na mutumin da ya ce wani abu ya ce sai amma halatta to kakka ce ma kowa haram amma ba da shawara ina ganin kamar ka kakka ce sosai in ka ci sai yana cuta ma don ni ma ci ya cuta mai kaga shawara ta bai baka ce haram na ba da Allah ya daga ya halitta amma kuma in yana cuta mai ba shi shawara da Allah ya halitta ka ce haram au kuma abin na au bisa'ati ko kuma kada mutum ya iya ka ilin haram ya ba halai ya koma zuwa ga haram au bil ibrad da ko kuma mutum ya iya ka ga abinci wajen ciye-ciye da yawa wato a tara wannan a tara wannan a tara wannan abubuwan ke ce da yawa to shi ma fanna ne a mutum ya ci abinci ya koshi ya ci abin da ka umarni ne amma dai ba ciye ciye da yawa ba ciye ciye da yawa ko lahiya ko ba mutum ya ci wannan ya ci wannan in ciye ciye sun ka yawa cikin cikin mutum ko lahiya ba ta Allah ya kare inna wa shi Allah la yuhibbul musrifina ba ya son mutane abin na masu banna Allah ba ya san mutane masu ɓarna saboda haka duk abubuwan da suke sun wuce haddin shari'a Farana ne kun ga akwai wanda in ya zanna majalisa shi yana da kuɗi cikin aljihu ne zai ishe shi idan mai kusa ya biyo ta biyo zai ce ko sancan ya bani sha'awa sai ya sai ya ce ana nan zaune an jima ga mai gyaɗa ta biyo sai ce gyaɗaccen ta biyo sai a kawo gyaɗa sai ya sayi ana nan sai ga yan mata masu zogala sai a ce ne ne a cikin zogala na koyo na haka sai a sayi ana nan ga wani mai rake mai kyau ya biyo sai a ce shi ma ya kawo shi haka dai ake in mai nama ya biyo a sayi na kaji ko na dabbobi haka dai saboda yana da komi cikin aljihu ne wanda ya kaso to ba a san haka wana jigo ba a san haka babu da yi yau ka ci sai gobe ka ci gada amma ka tattara abubuwa da yawa cikin cikin ka suna ci shawwa shi ne ketar iyaka al'adun al'isra marana fi al'infaki wajen cewa, ai wala yujazihim an al'isra bil hasana bil hasana idan sun yi banna bai saka musu da abu mai kyau wa kanat al arabu bil jahiliya larabawa sun kasance lokacin jahiliya ya dubuna bil baiti wato qurata suna dawabi ga ga abin da ga ɗakin ka'aba turara wayo muna min anfusihim fi ayyamil hajj al-haram in sun zo aikin haji to a wannan lokaci da sun ka zo aikin haji haraman nasu ci nama duk tsawon kwanukan da sun kai wajen aikin haji sun ce nama haram to wani na yi haramta nama wani lokaci ai idan dai mutum na matashi yana da wani abu to shari'a yawaitawa an ba ta son a amma shari'a ba ta son mutum ya kwana da shi nama ba in dai yana da wani gari in mutum bai cin nama bai kari bai kari in bai cin nama illa dai abinda kawai suke ciya ah, nama akuya shi ne shi ya kafin ka ga mai gida inda ka ji an ce ana an yi kiran sallah mai gida yana tasgawa ko wato akwai abin nan ka haɗa akuya kuka ji ba ku jin kasa na akwai a kuka ji wannan shi yasa mai gidan mu har shekarun da yayi wato in yana tafiya sai an bi shi da gurgudu aka san mai in yana tsaye to babu da yi mutum ya ci amma dai ka a yawaita ka a yawaita har nuna ala an mutum biya ya mai hajji lama wadda sama kuma kayan ruwan duka suna ta ba a ci wahala aka tafi fa amkara Allah alaihim zalika sai Allah ya musu musu wannan yace a'a wannan magana ta su ba gaskiya bace wannan magana ta su ba gaskiya bace ko mutum ya je aikin hajji ya ci nama in yana da kuɗin saye ya sha miya mai daɗi in yana da kuɗin saye in dai ba ka kawo mai illa in dai ba ka kawo mai illa amma in ya san in ya ci tana kawo mai illa sun ya bi wanda bai sa mai illa kayan ce yawa gari bi a sama ya kalmar sunawa ka ba dukkan hula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada ka da ka raba mu da saƙonka da sha'awa kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah na gaya muku cewa ba ana tambaya amma rubutowa ba yi wanda duka zai yi tambaya mun kai karshen karatu ya yi tambaya adadin wanda muka karbawa sai mu ce amma rubutowa ba yi wa alaikum assalam eh eh taimako na masu taimakawa suna asali ba kamar kai yanzu da za ka je kasuwa kana so ka yi wani abu sai ka so kaya ba shi na asali da shi wannan kamar yanzu ka ga barawo aiki ne taka sai ka ba shi gudun don shi wasu a shi na to wannan laifi amma in ba shi ba don ka kasa kayan ka barawo ya zo ya sayi ba kai laifi amma in ya zan shi kika kawo ma don ya ji ƙarfin sata ka san shi ya san ka shi ya ce mutum shi na abin da ya gani na wani da ka gani sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرجوك بأنك ملك الملوك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana Allah ka gabarta ma Allah ka gabarta wa mahaifin uwayen mu dukan su Allah ka gabarta mu Allah ka gabarta mu uwayen su Allah ka gabarta mu kakannin su Allah ka gabarta mu yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar uwayen mu mu duka Allah ka gabarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kare mana da sharrin maza da sharrin mata Allah ka kare mana da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka kare mana daga sharrin kowa da kowa muna roƙonka Allah ka gyara mu iyalanmu Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su da hanya kuma ka zaunar da su lahiya ka kare mu daga zalunta su ka kare su daga zalunta ka gabarta musu ka kara masu imani da lahiya ka gabarta mu uwayensu ka gabarta mu kakanninsu ka gabarta mu su da kannansu ka shirya mana diya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana zuriya Allah ka kare mu ka kare su daga sharrin shekara Allah ka kare mu ka kare su daga sharrin shekara Allah ka kare muka kare su daga sharrin makiya makiya da mahasada Allah ka kare muka kare iya da iyali daga sharrin makiya da mahasada duka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka daidaita mu Allah ka kowa mana asiri ka yi shi mutum zuriya Allah ka kara musu imani da lafiya duk wani rashin lafiya Allah ka warkar da mu ka warkar da zuriya Allah ka warkar da mu ka warkar da zuriya Allah ka warkar da mu ka warkar da zuriya niyyar musulmi inda duk suke Allah ka warkar da su yan musulmi dukkan su Allah ka shirya Allah ka ala su ga hanya Allah ka ala su ga hanya Allah ka shirya matasan musulmi ba su daya Allah ka raba su da abin da ba su ala su ga abin da kake so ya Allah matasan musulmi ka mai da hankalin su ga karatu da su Allah ka raba su da ayyuka mara kyawu ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shake-shake ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da kurje kurje ka raba su da gonde gonde ka raba su da ɗauke sake ka raba su da saake-sake. sace Allah muna roƙonka da albarka ka da ka Allah ka shirya su ka ba su ayyuka na ƙwarai ta ƙwarai wanda ka ba su riba mai yawa ko mai tsakara da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yare mu Allah ka sa mu karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makomu Allah muna karo kwanka bi asma'ikal husna ka taimaka mana Allah ka kare mu daga sharar duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makicin duk wani maki ka kare mu daga minayicin duk wani minayi ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shi Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah Najeriya Allah ka kara mata nutsuwa da kwanciyar hankali Allah muna roƙon ka sauran kasashen musulmi ka zauna da su lahiya makauta Allah ka zauna da su lahiya makwauta Allah ka zaunar da su lahiya dukkan kasashen musulmi ka zaunar da su lahiya dukkan jama'an musulmi Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya mu dai 'yan Najeriya ne ba mu da wata kasa in ba ita ba Allah ka tausaya ma Allah ka tausaya ma Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a muna roƙonka Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya masu mulki da waɗanda za su zo Allah ka shirya ya Allah ka shirya ya Allah za su ga hanya ya Allah za su ga hanya kuma ka kara musu imani da lahiya ka warkar da su daga dukkan ciruta ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su ikon yan abin da kake su yi ka taimaka min su bar abin da kake su bari kafirin da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin bokai Allah ka kare mu daga sharrin matsawa Allah ka kare mu daga sharrin bokai Allah ka kare mu daga sharrin matsawa Allah ka kare mu daga sharrin munafukai Allah ka kare mu daga sharrin munafukai Allah ka kare mu daga sharrin makirai Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka zaunar da ayu da lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka shirya mahukuntan ayu ya Allah ka shirya mahukuntan makwabtan arewa ya Allah ka haɗa kansu ya Allah ka haɗa kansu ya Allah ka aza su ga hanya ya Allah ka aza su ga hanya ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare mu ka kare jiha ya Allah ka kare mu ka kare jiha ya Allah ka kare mu ka kare jiha ya mu Allah ka kara mata lahiya daga da zaman lahiya Allah ka kare jiha nan daga gabacin ta zuwa yammacin ta Allah ka kare jiha jahannan daga yammacin da zuwa gabacin Allah ka kare jihar nan daga kudancin da zuwa arewacin Allah ka kare jihar nan daga arewacin da zuwa abin kudancin Allah ka zaunar da jihar mu Allah ka zaunar da jihar mu wannan babban birni na abin na tarayyar wannan jiha ta Allah ka kara mana nasuwa da dinai ka kara mana kwanciyar hankali amin duk mugun da ya shigo wannan gari Allah ka ta ya zama mutumin kwarai Allah duk mugun da ya shigo Allah ka ta ya zama na mai duk wanda ya tobe da kuɗi ta hanya mara kyau Allah ka bashi jari ka bashi jari ka raba shi da cutar jama'a saboda ramar ka Allah ka shirya muka tsara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan babban birni dukkan jihohin nan makwatan mu Allah ka zauna da su lahiya Allah ka zauna da mu lahiya Allah ka zauna da su lahiya Allah ka zauna da mu Allah ka amintar da hanyoyin hanyoyin dare da rana Allah ka ƙara musu aminci da nasuwa, ka ƙara nasuwa a cikin hanyoyin Allah ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukan ƙauyukan mu dukkan su Allah ka amintar da su Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka kwanar da su lahiya Allah ka tashe su lahiya Allah ka tosaya mana ka an sa mana addu'a biranen mu Allah ka kare manyan biranen mu Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da biranen mu lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare gidajen gidajen mu Allah ka kare Allah ka zauna da mu lahi Allah ka tausaya mana ka kare masallatai Allah ka tausaya mana ka kare Thank you.